صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu ishirin ne mace kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na mana da shirin afirka a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mata a cikin al'umma wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis biyar ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da ashirin ga watan rabi'u awal na shekarar 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru hamsin da da sa gabata a rana irin ta yau margayi imam Khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci a kasar iran ya fara gudun hijira a kasar iraki bayan sha da tsawon watanni goma sha ɗaya na gudun hijira a kasar turkiya kafin haka dai gwamnatin kasar iran ta lokacin ta tattauna a asirce tare da mahukuntan gwamnatin kasar iraki akan su karbi marigayi imamu khomeini wanda gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba za ta amince ya ci gaba da zama a cikin kasar ta ba bisa sharaɗin cewa gwamnatin iraki ta hana shi yin magana a kan batutuwa da suka shafi siyasa da kuma kan gwamnatin sarki sha mahukunta kasar iraki sun amince da wannan bukata da gwamnatin sarki sha ta gabatar musu kuma marigayi imamu khomeini ya bar kasar turkiya ya koma iraki inda al'ummar kasar suka tarbe shi hannu biyu kamar da kuma ya samu karbuwa a tsakanin manyan malaman addini na kasar iraki da kuma shugabannin makarantun hausa daban-daban a faɗin kasar marigayi imam kumeni ya ci gaba da gudun hijira a kasar iraki yana jagorantar gwagwarmayar magoya bayansa a cikin iran daga cikin kasar ta iraki har kimanin shekaru goma sha uku kafin daga bisani gwamnatin kasar iraki ta tilasta masa barin kasar magayi imamu kumeni ya koma kasar faransa bayan da ya bar kasar iraki inda ya zauna kusan shekaru biyu a kasar faransa yana gudun hijira daga can kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa inda yake jagorantar magoya bayansa kuma kan aiki musu da sakonni ta hanyoyi daban-daban baya ga kuma yana ganawa da masu ziyartarsa daga kasashen duniya daban-daban marigayi imam kumeni ya yi amfani da damar da yake da ita inda ya samu lokaci na yin rubuce-rubuce na littattafai daban-daban a cikin watanni goma sha ɗaya ya rubuta littafinsa na fikihu mafi shahara wato littafin nan na tahrirul wasila wanda ya rubuta shi a cikin mujalladi guda biyu bayan nan kuma a lokacin da yake zaune a ƙasar iraki tsawon shekaru goma sha uku ya rubuce littattafai daban-daban da suka haɗa da na falsafa da na ɓangaren fikihu da kuma ɓangaren alkur'ani da akhlaq sannan kuma ya rika bayar da ilimi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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran faransa ta ce za ta so mu kwashe dakarunta daga nijar a wannan mako a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu ke kara tsami iran ta ce tattaunawa ce kawai mafita game da rikicin azerbaijan da kuma armenia a burkina faso kuwa gwamnatin kasar ce ta ɗaukaka marigayi kaftan thomas sankara zuwa matsayin gwarzon ƙasa to yanzu labaran kamar yadda za a ji su rundunar sojin faransa ta bayyana cewa za ta ma kwashe dakaranta daga jamhuriyar nijar a wannan mako za mu so ma kwashe dakarunmu a wannan mako a cikin tsari tare da haɗin gwiwar 'yan kasar nijar a cewar sanarwar da hedikwatar rundunar sojin ta fitar a wannan alhamis sanarwar ta ce na farko da za su fara ficewa su ne su ɗari hudu da ke jibge a walam da ke kan iyakar mali da nijar za a tsara yadda za su fice daga yankin zuwa ya mai babban birnin ƙasar inda daga can za su fice ta jirgin sama zuwa faransa hedikwatar sojan faransa ta ce sojinta suna buƙatar tsaro ciki har ma da kariya ta sama kafin su fita daga sanonsu don ficewa daga yamai babban birnin nijar matakin dai na zuwa ne bayan da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar a ranar 24 ga watan satumban da ya gabata cewa ƙasarsa za ta kwashe dukkan dakarunta 1500 da jakadanta da ke nijar kafin nan da karshen wannan shekara faransa ta buge ta a nijar ne bisa abin da ta kira yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida da kuma islamic state da suka addabi yankin sahel to sai dai dangantaka tsakaninta da kasashen yankin musamman mali da kuma burkina faso da nijar ta yi tsami bayan da sojoji suka karɓi mulki daga hannun gwamnatocin farar hula shugaba ibrahim ra'isi na iran ya jaddada cewa tattaunawa ce kawai mafita a game da rikicin armenia da kuma azerbaijan shugaba ra'isin ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da sakataren majalisar tsaron kasar armenia wanda ke ziyara a tahiran. shugaba ra'isin ya kuma buƙaci da a daina shishigi na har kasashen waje a harkokin cikin gidan kasashen biyu a nasa bangaren armen grigorian sakataren majalisar tsaron kasar armenia ya gabatar da rahoto game da sabbin abubuwan da ke faruwa a yankin ya kuma jinjina wa jamhuriyar musulunci ta iran bisa goyon bayan da take ba wa yankin dama kafin hakan ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce kamata yi kasashen yankin su buɗe wani sabon babi a hulɗarsu da nufin samar da zaman lafiya da cigaban tattalin arziki a yankin caucasus ya bayyana hakan ne yayin ganawa da mataimaki kuma manzon musamman na shugaban kasar azerbaijan a birnin tehran domin tattauna rikicin karaba da kuma rikicin baku yerevan amurka ta ce ba makawa za ta tsawaita takunkumanta kan shirin makamai masu linzami na jamhuriyar musulunci ta iran da ke shirin kawo ƙarshe a wannan wata mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya sanar cewa washington za ta ci gaba da kakaba takunkumi da ta kakaba wa tahiran bayan karewar wa'adin takunkumin da aka sanya mata a ranar 18 ga watan oktoba ofishin ma'aikatar baitul amurka mai kula da kaddarorin kasashen waje ya haɗa kai da hukumar fbi don tantance wasu hukumomi hudu da mutane uku a iran da turkiya bisa zargin sayan kayan aiki da ake amfani da su wajen kera makaman iran dangane da tsawaita takunkumin kan kayan soji na iran mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka vedant patel ya ce muna ci gaba da samun kayayyakin aiki da dama a hannunmu na fasahohin da ke da alaka da makamai masu linzami da rangoginsu na iran da jiragai marasa matuka na iran kasashen yamma da kuma amurka dai na nuna damuwa kan karfin sojan iran musamman ci gaban da sojojin kasar ke samu duk da takunkuman da aka kaba wa kasar kasashen na kafa hujjojinsu ne da yakin rasha da ukraine inda suke zargin iran da taimakawa rasha da ta marasa matuka da take amfani da su a yakin da take da ukraine batun da iran ke cigaba da masantawa gwamnatin wucin gadi ta burkina faso ta ɗauki matakin ayyana tsohon shugaban gwagwarmaya na kasar thomas sankara a matsayin gwarzon ƙasa taron majalisar ministocin ƙasar ya ɗau matakin amincewa da jarumcin da marigayin captain izidor thomas noel sankara ya yi wa ƙasar thomas sankara dan ra'ayin kishin afirka wanda ya mulki kasar ta burkina faso bayan wani juyin mulki a watan agustan shekarar 1983 ya mutu ne a yayin wani juyin mulki da aminin sa kuma na hannun damansa blaise campaure ya shirya masa a ranar 15 ga watan oktoba na shekarar 1987 ya mutu ne yayin wani taro a cibiyar majalisarsa ta ƙasa ta juyin juya hali ta cnr lokacin da wani soja daga cikin masu juyin mulkin ya buɗe masa wuta tare da wasu abokansa an shirya kuma za a gudanar da wani biki na ƙasa da kuma na ƙasa da ƙasa domin martaba su a ranar 15 ga watan oktoba nan na shekarar 2023 a cewar gwamnatin ƙasar ta wucin gadi ta burkina faso to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to da san barka dauke da labaran duniya hanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro, Salamu alaikum, na kuma fatan kunanan lafiya tare da uwa da abokan zama. Sannan har ila yau, barkamu na sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na ziyarar farko da shugaban ƙasar najeriya ya kari majalisar ɗinkin duniya an ƙirƙiro wannan majalisar an ƙirƙiro wannan majalisar ta ɗinkin duniya ce ranar 29 ga watan yunin shekarar 1945 a birnin san francisco bayan kammala wani taron majalisar na ƙasa da ƙasa wadda ta fara aiki gadan-gadan a ranar 24 ga watan oktoban shekarar 1945 duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar music bisa al'ada ita wannan majalisar takan yi taro a kowace shekara inda shugabannin ƙasa ko wakilansu suke yin rawa da harce kan wasu matsaloli da suka ci musu to a ƙwarya da kuma ba da shawarwari don haka ne bayan dawowarsa daga taron g20 da aka kammala a birnin delhi na ƙasar hindiya sai kuma ya yi haramar halattar taro na 78 na babban zaure na majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na farko bayan haye ragarar shugabancin tarayyar najeriya a birnin new york na kasar america domin tattauna wannan batu mun gayyato dr elharun muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa kuma har ila yau daraktan cibiyar manufofi da nazarin sabbin dabaru da manufofin raya ƙasashe a kaduna birnin gwamnan kasar najeriya domin neman cikakken bayani inda muka fara da tambayar to malam haruna wannan shine karan farko sabon shugaban najeriya yake halartar babban taro na babban zauren maritan ɗinkin duniya ya kaga kamun lodayinsa eh, wannan ai tunda najeriya tana da muhimmanci a afirka kuma a duniya gaba ɗaya so dole ta kasance a wurin taron kuma shi shugaban kasan shi ya kamata ya je kuma kamar da ya ce ya yi jawabi ne a madadin kansa kasansa da afirka gaba daya kuma haka yake to malam haruna yawanci shugabanni na afirka sun yi magana akan yadda ake tatsan afirka wanganin nan da gaske ne kuma kawai suna so su faɗa ne kawai a ce kawai sun iya magana a wajen eh to dukan kowa ya san tun tsarin mulkin mallaka da tura suka yi ma afirka sun yi tsari da yadda za su ci gaba da cin moriyar afirka yadda suna tatsan arzikin ta hanyar yin matsan gyada ga 'yan kasa ana wahal da su to wannan shine gasken magana mu'amalan da ake tsakanin kasashen afirka da manyan kasashen turai mu'amala ce ta bawa da mai gidansa saboda arzikin kusan nasu ne labarin ba daɗi arzikin da ke kongo arzikin da ke shimfiɗa a ƙasar mali arzikin da ke shimfiɗa a nijar arzikin da ke najeriya arzikin da ke ghana duk arzikin da ke afirka turawan da suka yi mana mulkin mallaka su suke cin gajiyansa sai a ɗan san mana to abin da ke gudana kenan saboda haka koka wanda shugabannin afirka suka yi gaskiya suka faɗa saboda ai afirka ba ta cin moriyan arzikin su Turawan ke morewa to amma inda gizo ke sakansa shine kira kiraye-kirayen da suka yi na cewa idan za a yi ma'amala ne a yi mu'amala ta gaskiya ta kyautata ma juna yadda za a yi kyakkyawan mu'amala kan adalci da kyautatawa ba ma'amala ta zalunci ba ta cewa eh, ni ne mai gida kai ne bawa ba to wannan kira da suka yi daidai ne kuma haka ya kamata amma inda gida ne zai sakan shi ne su turawan a shirye suke su ga an yi mu'amalan gaskiya ya zama in kasuwanci ne an yi na Allah da annabi ya zama kasuwa ne e na zo da kuɗi na na sa jari na an samu riba mun yadda akan ka'ida yadda za a raba riban to ai su tura ba su yadda ba za su yadda da wannan kirayi kirayen ba kada da ai su tun farin farko su azzalumai inda suka ga na lako su tsara damfara kuma matsalar da ake samu a shugabannin afirka saboda irin su ya rufe don su mulki duk ka'idar da aka ba su wanda zai cutar da jama'an su. daga ƙarshe cutar da ƙasar su ma su cutu sai su yadda akwai shugabannin afirka da ya kai da dama wanda suka bude kofa na kasashen su tura suka zo suka ɗiba arziki yadda suke so rayuwarsu ta zo ƙarshe mutuwa ya zo suka mutu a wulakance tura ba su yi masa abin da suke so ba irin su mabutu sosai irin su idi ali ko da shi faɗa ya turawa amma irin su mabutu sosai ga su nan to mana haruna in ka duba juyin mulkin da aka yi a niger da burkina faso da kuma mali za a ga cewa su da gaske suke yi kuma suna so su balle wantan sarka da aka samu su ne daga kasan faransa mu na eh, yankin ingila ingila kana ganin kamar wannan jawabin da sai ake yi ita za a binciko kanmu daga gare ta eh idan wannan guguwar ta ci gaba da kaɗawa akwai dukkan alamu kasashe na ingila su ma za su sahu tunda ai shi shugaban kasan ghana ya yi jawabi mai kai shi shi ma a majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa ai zaluncin da tura su ya kamata a ce ya isa mai kama da haka shugaba turbe yi saboda haka idan aka ci gaba da irin wannan akwai yiwuwar cewa afirka za ta samar da waɗanda za su yi turja ma turawa sai a yi tunda mu kasashe ne masu yanci to sai mun tabbatar da yancin kasashen an da shi wannan hanya. to mana haruna shi shugaba tinubu a cikin jawabinsa ya nemi cewa wato turawa ko in ce duniya gaba daya ta ba afirka muhimmanci ya kake ganin wani muhimmanci ya kamata shi yake nufi cewa a ba afirka eh to ai muhimmanci shine ya zama a yi tsari na gaskiya da adalci na kyautatawa saboda muhimmancin afirka ta fannin arziki da gudunmuwan da take bayarwa ga ci gaban duniya so ya kamata a rike afirka ne akan gaskiya kan adalci shi ne kawai magana ba ta zama saniyan tasa ba to amma malam haruna matsalan shi ne muna shugaban na tsaya tsayin ta suka cewa an tabbatar da wannan furuci eh to a hankali dai shi ne na ce ai inda muka dusa kenan a hankali ne ake wayar da kan jama'a a hankali ne ake ƙara samun masu kishi a hankali ne ake samun haɗin kai har sun buri ba abu ne da zai auku fara ɗaya ba saboda su turawan sun dasa yaran ko'ina yawancin waɗanda suke zuwa samun horo a kafashen turai ta nan ne ake ɗaukan su su zama yaran turawa a sojoji ko a farar hula to sai an yau da gobe in allah da za a kai ga gaggagaci to kana ne kaman za a tun jin muke kenan a nahiyar afirka don irin wannan kunci da waya farhula da ɗauka na bijirewa wargiji eh to kusan haka saboda idan za a ci gaba da zalunci da ba turawa dama su zo su yi abin da suka ga dama to za a ci gaba da yunkuri ba ma jiwon mulki ba akwai yiwuwar za a iya jiwon jihadi hali jama'a su yunkuro ai sojoji da suka yi mulki a nijar ai jiwon mulki ne suka yi amma ai yana ɗaukar salon juyin jihadi saboda 'yan ƙasa gaba kuru kuma mazansu da matansu musamman matasa cewa su bu su yarda da kasan faransa ba zanga-zanga ake kai a kasan nijar cewa ƙasan faransa ta fita zaluncin da take musu ya isa to kaga idan al'umma gaba daya suka yi guro kaga ai canji za a samu na gaba ɗaya wanda shi ma kansu sojoji in ba su yi hattara ba ina magana da wani a kasan nijar da ya ce ai su inda suka dosa gyara suke so su kansu sojoji ba in ba su yi abin da ya kamata ba to abin zai zo ya fi karfin su. to mana haruna shi wannan shugaba na najeriya ya yi magana a kan taken taron me taken wannan taron na wannan shekara ne ma tukuna. eh taken taro shine cewa yadda za a cimma muradun karni da za su dore nan da shekara bakwai saboda an ɗibi cewa dubu biyu da talatin ake son a cimma waɗannan muradu to ya yi jawabi mai kaifi akan yadda za a cin waɗannan muradu abin da ya shafi yaƙi da talauci wayar da jama'a wayar da kan jama'a samar da ilimi da aikin yi da ƙarfafa matasa to ya yi jawabi mai kaifi akan wannan wani haruna su wannan maradu na kanni ko ya biya alansa ne zai wanke kuma a akwai taimako da samu daga waje saboda cimma waɗannan maradu shekarun duk da sun sha su kasashe masu tasowa amma ai tura suka fara shine shi tunubu a jawabin sai ke cewa eh mun yadda an samu gurɓacewar yanayi dumaman muhalli a zo idan ana so a kawo gyara a ba ƙasashen afirka dama tsara a kan tsarinsu tunaninsu tarihinsu da al'adunsu cewa matsala kaza da yadda muke gani za a warware ba a ce ga matsala ba amma daga fari washington ko london ko geneva za a tsaro yadda za a magance a'a idan ga matsala ku kyale mu da muke najeriya mu da muke niger mu da muke togo mu da muke ghana a kyale mu mu tsara hanyar da muke ganin ita ce mafita ba bature ya tsara mana ba to dokta kamar yadda kace shugabacin nubu ya yi dogon bayani akan wannan kaki na taron akwai wanda ke magana akan batun kare alkawarori me za ka ce akan dan bayani haka game da kare alkawarori da yake nufi eh dama su da in aka yi waɗannan tarurrukan su manyan kasashen na alkawarin za su ba da tallafi da taimako idan tafiya ke tafiya sai ka ga abin ya zama karya ya zama yaudara to ba a bayarwa. to masu sauraro a nan ne ko muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu dr elharun muhammad daraktan cibiyar manufofi da nazarin sabbin dabaru da manufofin raya kasashe a kaduna birnin gwamnan najeriya bayan kuma kasancewarsa masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin sashin hausa na radio voh iran mai muku magana alkasum ne a gada si jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ku bani dama ina son bayyana ra'ayina saman wannan shigar da kara wanda am swasinde suka yi saman tsofaffin shugaban kasar nijar alhaji isu muhammad to ni gaskiya wannan abu bai zo min da mamaki ba amma ni a hashashe na ba wai am swasinde kamar ta kai kara alhaji isu muhammad ba kasa akwai abubuwan da aka yi cikin kasar ga yan jam'iyyar shi ba su san ana faɗin wanga abu wani yasa wani jar'in ga ta PNDS tarayya ce kawai wai kuma ita doka ba ta iya bugun kowane ne kata alhaji isu muhammad akwai abubuwan da 'yan ƙasa kamar su tugume shi ma ya kawo ma e mu abubuwa da dama wanda su 'yan tarayya ba su san ana faɗa wannan eh, rijijina da aka yi da kawo turawa cikin ƙasar ga alhaji isu muhammad bai tambaye 'yan ƙasa ba dama dama bazum shi ya tura asambile da su suke da rinjaye wai kuma zaka shi PNDS tarayya suna wai taya za a wai wai a tugumi tsofan shugaban kasar Nijar ga abubuwa nan da dama wanda kowa ya san su amma sai ku lige ido saboda kiyayya ba ku san gaskiya sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tawansa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to lokacin da zan yi a yau zan yi shi ne dangance da harin da makiya suka kai ma sojojinmu kan mu da mali muna kira ga 'yan ƙasa ya kamata mu tashi haikan da 'yan addu'o'i na ganin allah ubangiji ya ba mu zama lahiya da kwanciyar hankali a ƙasanmu ko muna ƙara kira ga 'yan ƙasa mu tashi mu ƙara zage dantse ta la'akari da nijar ɗinnan ta ce gaba ɗaya ba ta sojoji ba ce to ya kamata mu kama ma sojojinmu da addu'a mu kama sojojinmu da dukkan wani bayanan sirri wanda zai yi maganin munafukan da suke nan cikin gida da wanda suke ƙetare a ƙarshe muna miƙa ta'aziyya mu zuwa ga 'yan uwan mamatan da suka rasa ransu kuma dukkan waɗanda suka ci ciwo muna roƙon Allah Allah ubangiji koro musu manzo sauki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da radio iran mai magana hasale shi umar daga unguwar sabon gari da magaramin jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na ƙungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wani harin ta'addanci da aka kawo ma sojojinmu na jamhuriyar nijar musamman ma a yankin tawakan iyakan mali to gaskiya wannan hari mun yi da allah wadai da shi kuma muna jajanta ma 'yan uwa da uwayen wannan sojan da muka rasa kuma abin da muke kira ga sojojin nijar sai sun sa idan lura tunda yanzu wannan takaddama da muka yi da faransa har suka yi alkawali za su bar mana mu to mun sani da man shi wannan irin ke kitsa shi ana kama da shi yana ya kamata sojoji su sa idan nura na gode ku tashi lafiya mai magana hasa take omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Hausa boh mai magana Muhammadu Lawalul Waye garin matsin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. alhamdulillahi. ina so ku bani dama in yi ra'ayi dangane da shugaban ƙasa janar cani da ya yi wa al'ummar ƙasa bayani mai mahimmanci wanda sai dai mu ce allah saka da alkhairi allah ubangiji ya sa abubuwan da suka furta eh, ya wakana 'yan ƙasa su gani a ƙasa wanda addu'ar da ake ta yi kenan sai dai akwai wani batu da muke fatan shi ma nan gaba a bijiro da batunsa wato wanda dama ce ake da ita kada ta kubce mana batun yin kuɗi namu na ƙasarmu ko da ba za a daina amfani da sefa ba to ya kamata a ce an yi kuɗin na nijar suna yawo tare da wanda muke amfani da shi a yanzu dama ce ya kamata eh, a aiwatar da wannan kuɗi saboda burinmu ne na 'yan nijar mu ga an yi kuɗi namu na kanmu da kuma batun wutar lantarki radio boh ku tashi lafiya A Iran an buɗe babban taron makon haɗin kan musulmi karo na 37. Manufar gudanar da zaman taron tsakanin mazhabobin musulunci ita ce shimfiɗa matakan samar da haɗin kai da taimakekeniya tsakanin al'ummar musulmi da irin rawar da malamai za su taka a fagen samar da kusancin ra'ayi a fannonin ilimi musamman a bangaren ilimin fikihu aƙida tafsirin alkur'ani da sauransu da matsalolin da ke addabar musulmi da neman warware su koya kuke kallon wannan taron wani fata ne kuke da shi wannan shine maru'in namu a wannan mako sai mun ji daga gare ku a shirin namu da zai zo muku a ranar juma'a a huta lafiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulmi ta Iran da ke birnin iran. mai magana a sagiri isaka wanda ake kira basulmi wanda ke da magaram a jamhuriyar niger to zan mu tsohon baki akan wannan maudu'i wanda aka ce malamai musulunci a iran suna zaman tantaunawa don ganin cewa an fahimci juna a al'amarin da shahi fannoni daban-daban na musulunci to hakika wannan abu ne wanda ya faranta mana rai sosai da sosai saboda da ganin wannan taro taro ne wanda zai kara jayo hankalin musulunci da musulmai ya ga masu baki ɗaya kuma wannan shine zai sa insha Allahu musulunci ya samu ɗaukaka da kuma rinjaye akan duka wani abubuwa da suke adawa da su a duniya saboda haka dama irin wannan tarurrukan inda suna samuwa a bangaren musulunci da a hakika musulunci da ya sami ɗaukaka shi da darajar shi da rinjayen shi irin ta lokacin gadan gadan da muke da labari saboda haka wannan taro muna mashi fatan alheri Allah ubangiji ya sa a yi shi lafiya a kare lafiya kuma abu Allah ba da sakamakon da ake tsimi mai magana sigiri isaka daga damar muhimmiyar Nijar salamu alaikum Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawan Ali game da nasu ku bani dama ne lokaci dangane da wani abu da yake ci mun tuwa kwarya. A dangane da karin albashin dubu talatin da biyar da gwamnatin kasar mu ta to gaskiya ba zai rage raɗaɗin rage talauci ba da kuma tsadar rayuwa. Ya kamata gwamnatin nigeria ta sani da ƙasa irin nigeria ba ta buƙatar a ce wai dan an ba wa ma'aikatanta a ƙarin albashi kuma wato su sauran na kasar wanda ba sa aikin gwamnati su yi yaya ya kamata gwamnatin najeriya ta yi wani tsari wanda iki a tsarin bai daya wanda yake kowanne dan kasa zai amfani wannan tsarin zai rage masa talauci kuma zai rage masa raɗaɗin rayuwar da yake ciki ko kuma a samu wani tsari wanda iki a dan najeriya kowane ne zai samu saukin rayuwa domin mun shiga tsananin rayuwa a wannan kasa tamu sai dai muna addu'ar allah ya kama mana sauki kuma ba komai ne ya kawo wannan tsadar rayuwa da kunci da talauci ba ba ce illa wannan cire tallafin mai da aka yi kuma wannan cire tallafin mai da aka yi dama kuma tun da can tun kafin a cire a yan tsiraru ne suke cin gajiyar wannan abu a cikin wannan kasa ta mai tarin albarka to yanzu ma dai kusan haka eh, tun da dai yan tsiraru ne ke ci don haka muna fata gwamnatin najeriya za ta gane dawo da tallafin mai shi ne mafi dacewa a wannan kasa ta mu a gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya shugaban muryar talaka a ƙungiyar kira da sauraron rediyo ta afirka station jihar kano hassan barkan na da dukkan ma'aikatan ku. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran alkhairin da ke cikin wannan safiya Allah ya haɗa mu da shi sharin da ke cikin sa Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasa ke jamhuriyar Nijar jihar Maradi lalle wannan bayani wanda shugaban kasar mu yayi Abdurrahman Chani Allah ya tsare mana kai ya ɗaukaka mana kai ya kare mana kai kuma ya kare mana dukkan kasar mu baki daya lalle yanzu idan ana samun shugabanni ire-iren ku to tabbas kasa ta san abin da ake ciki ka san abin da ake yi ka gani ka yi zabarmanci ka yi hausa kenan hausawa yawa gare su cikin nijar kenan kowa yana jin abin da ake faɗi amma ba a yi koyi da su ba wanda kullum suka zo iyakar su horon ce su dai su ma mutane horon shi kenan wannan ba jagoranci ba ne haka da allah ya kawo ka ka san kasar ka akwai hausawa kenan hausawa tan ta gari hausa suke ji ubangiji allah ya kawo da kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa sai dai kira na biyu dangance da abubuwan da muke so da dangance gare ka a wannan al'amura na kasashen waje miyagun jajjayen mutanen nan to a yi hattara da su banda na waje akwai na cikin gida akwai waɗanda suke yan goyon bayan faransa ne muna tare da su a manciya suna baƙaƙen hata ne to wallahi tallahi yan goyon bayan faransa ne kenan ku hankali da su shugaba kenan mu abin da a gare mu addu'a ce ita ce makamin mu kullum kuma ita zame kenan mu kwanci hankali muke fata ka mu Allah ya kawo mana kwanci hankali hankali kuma Allah ya mani jagoranci kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasigi jamhuriyar Nijar jihar Maradi ne muku fatan alkhairi a tashi lahiya hazawa salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH muryar musulunci. Kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis Najeriya. To alhamdulahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama na farko in taya ƙasa ta Najeriya murna na cika shekaru sittin da uku da samun yancin kai muna fatar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya. Baya ga haka muna mika kokon barin mu ga wannan gidan rediyon mai albarka da a taimaka don Allah a gyara muna wa'annan tocin na wannan gidan rediyon yadda za mu iya kama su a mu najeriya a ko da yaushe saboda a nan najeriya gaskiya muna daga cikin masoya wannan gidan rediyon mai albarka suna sunana haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebistan najeriya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na makoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a wannan mako za mu shiga cikin darasi na 29 ne. To a cikin wannan shiri na yau wato darasi na 29 za mu ji cewa a yau fa Muhammadu ya ƙudiri aniyar tafiya wani titi dake cikin birnin Tehran da ake kira titin firdausi da nufin haɗuwa da malar razawi babban darakta na wani kamfani wanda ya ajiye alkawali da shi akan cewa za su haɗu a yau domin tattauna wani batu saboda haka muhammadu ya nemi ofishin taksi da ke kusa da shi da ya aiko masa da mota domin kai kansa wurin malar razawi wanda ke can titin nan na firdausi amma muhammadu ya samu matsala domin kowa ya makara bai isa cikin lokaci kamar yadda ya kamata ba idan ana so a ji dalilan da suka jawo ma muhammadu wannan matsala ta makara sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. thank you روزتان به خیر برکه درانا تاکسی تاسی من میخواهم نی اناسو شما می روید کی زکت فی خیابان تیتی خیابان فردوسی تیتن فردوسی مشترک پسنجا می رجسته مشترک 125 پاسنجا می نمبر 125 ده گوما دقیقه منتنا بعد باین تاکسی می آید موتر تاسی زات زو خیلی سوسی من عجله دارم نی اینا ده هنزری دیر شده یا گوری زود ده سوری نزدیک کسا نزدیک است کسانی خدا حافظ الله یکی ای خدا نگهدار الله یکاری چرا؟ سبود چرا ایستادی؟ می یسا کس ایا چیزی شده؟ ون ابو فارو؟ ماشین موتا پنچر پچی الان ینزو لاستیک تایا من عوض می کنم نی زن چنزه وقت لوکچی من ندارم نی بانیدا دیگر ونی با دا برای شما گریکا من میگیرم زن سیدا. ببخشید که حقوری پنچر شد تای پچی خودم نی da kaina. من دیر کردم. نی نمکرا. خواهش میکنم کنم. بابو کومه. To madalla yanzu kuma ga yadda wannan tattaunawa ta gudana kamar haka. الو سلام آقا روزتان به خیر، من یک تاکسی می خواهم سلام کجا می به خیابان فردوسی شما مشترک ما هستید؟ بله من مشترک 125 هستم ده دقیقه بعد تاکسی می آید اما من خیلی عجله دارم دیر شده تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است خوب است خدا حافظ خدا نگهدار To yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta a cikin harshen Hausa. الو سلام آقا روزتان بخیر من یک تاکسی می خواهم هلو سلام علیکم ملم برکه در رانه این سن تسی گوده سلام کجا می علیکم السلام اینا زکجی به خیابان فردوسی زوا تیتن فردوسی شما مشترک ما هستید؟ کی جمونه دیگه دی رجسته؟ بله من مشترک 125 هستم ای نی پاسنجه نه می لمبا 125 ده دقیقه بعد تاکسی می آید منتی گوما ماسو زوا تاسی زات زو اما من خیلی عجله دارم دیر شده سرنی اینا دا هنزری سوسی لوکچین یا گوره تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است تاسن زات زو دوری titin firdausi kusa ne. خوب است. خدا da kyau sai an jima. خدا نگهدار. Allah ya kiyaye. To bayan kwashe 'yan mintuna Muhammadu dai yana tsaye yana jiran wannan mota ta tasi sai ga kota ta iso bai wata wata ba sai ya afka kansa a cikinta bayan wani ɗan lokaci sun kama hanya suna tafiya yana yi dai yana diba agogonsa domin ko yana ganin cewa watakila zai makara matuƙa kafin su isa wurin da yake bukata kuma baya fatan ya fara saba alkawali a haɗuwarsu ta farko da malar zawi babban darakta na wannan kamfani da yake son haɗuwa da shi saboda haka ba su je ko ina ba suna cikin tafiya sai ya ga direban motar nan ya tsaya gefen titi domin jin yaya ta kaya kuma menene dalilin tsayawa sai a saurari wannan tattaunawa چرا istadi chizi shode فکر می mashin ماشین ast است چی؟ amma man من ajale daram bale mashin ماشین ast است الان لاستیک را عوض می اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر میروم من برای شما تاکسی میگیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نه نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم تو مدله yanzu گا ga اما اما پسر تا اتکن هرشن Hausa. چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ میسا کسیا ونه ابوی پارو؟ فکر میکنم ماشین پنچر است اینا اتنانن موتر تای پچی چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم می؟ پچی؟ اما نی اینا ده هنزری سوسی بله ماشین پنچر است الان لاستیک رو عوض میکنم ای موتا تای پچی ینزن زن چنزا تایر اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر میروم سیدنی بانه ده لوکچی زن اوکی وتا موتر تاسی تدبن من برای شما تاکسی میگیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نی زن ایدامکا وطا وتا موتر تاسی ka yi hakuri da motar ta yi face. Na na, خواهش میکنم من خودم دیر کردم. A'a, a'a, babu komi, ni ne na makara da kaina. muhammadu da direban tasi dai sun kwashe lokaci suna tsaye gefen titi bayan wasu mintuna sai ga wata mota ta zo inda muhammadu ya hau wannan mota ya kama hanyarsa yana yi yana diba agogo domin kuwa yana ganin cewa lokaci dai ya riga ya gama kure masa to amma dai da kyar da jibin goshi ya isa titin firdausi a kan lokaci domin haɗuwa da malar zawe To amma kafin wannan lokaci a madadin mu ne Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Tunzu kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni zainab bashir ke gabatar muku da shi daga na rediyon boh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. aka je kai ka ji ciwo ba ni ba ka tabbata insha Allahu sai rufe motar ya rufe inda faruk yake zaune ya zagaya mazaunin direba ya kirga dubu biyar ya mika wa mai acaɓan sai ya karɓa yana godiya dama haka ta fi masa daɗi ya hau acaɓansa ya kama hanya shi kuma ya shiga motar ya ja faruk suka isa asibiti sannu ko kana da asibitin da kake zuwa a'a oke bari mu je ta nan kusa ai zaka iya jurewa ko haba sai ka ce ba namiji ba faruk ya faɗa yana murmushi shi ma murmushi ya ya ci gaba da tukin har suka isa asibitin aka duba kafarsa aka ba shi magani suka rufe ciwon sannan ya sake duban shi ɗauko shi a motarsa suka nufo unguwarsu suna tafe suna hira kamar dama can sun saba bai yarda ya bar faruk a bakin titi ba duk kuwa da kasancewar mota ba ta shigar har kofar gidansu sai ya fito ya taka masa har kofar gidan yana masa wasa wai kar madan ta ce sun buge mata miji faruk murmushi kawai ya yi ya kai hannu ya taba gidan sai ya ji shi a rufe ki ɗinsa ya ɗauko ya buɗe ya shiga ciki ina jin bata nan dama ta ce min tana da biki za ta je yana faɗa ƙoƙarinsa na kare matarsa duk da kasancewar mutum ne bai san rafi'a balle har ya mata mummunan zato to a gaishe ta kuma a bata hakuri ga kuma wannan aice fa ne ya faɗa yana miƙa faruk dubu goma a haba ai abu ne da allah ya kawo kamun faruk ya ƙara sa mutumin ya saka rantsuwa wallahi sai ka karɓa kai shedan kaɗai ke mai da kyauta murmushi faruk ya a karo na barkatai ya karɓi kuɗin yana masa godiya na manta ban tambayi sunanka ba suna na faruk ni kuma muhammad fahad na gode sosai allah ya tsare gaba amin daga haka faruk ya karasa cikin gidan shi kuma ya juya ya kama hanyarsa a falo faruk ya zauna yana kiran baturiya a waya domin jin inda take sai dai bata dauka ba daga baya ma sai ya ji wayar a kashe hakan kuma ba karamin bata masa rai yayi ba ba yau ta taba fita ba ba tare da izininsa ba sai dai ya fi jin zafin fitar fitar ta fiye da koyaushe cikin karfin hali ya shiga uwar daka ya tuba tufafin jikinsa ya yi wanka ya canza wasu kayan sannan ya kwanta nan da nan bacci ya yi gaba da shi kiran azahar ne ya tashe shi ya tashi ya yi alwala ya fita masallaci a can ya haɗu da ɗansa da ya bi yaron makautansu suka tafi masallaci a tare kusan kowa da ya gaisa da shi sai ya masa sannu da fatar Allah ya tsare gaba shi kuma ya amsa da amin bayan ya labarta musu abin da ya faru sultan na ganin mahaifinsa ya rike shi suka dawo gida tare abinka da yaro yana shigowa ya fara tambayar faruk ina mamansa dadi momi ba ta dawo ba ina ta tafi bata faɗa min ba amma na ji tana ta waya da yawa tana ta waya har ta ce in ya nuna yadda ta yi kis ɗin da bakinta faruk ya haɗa yawu yana jin wani baƙin ciki na taso masa haka ya wuni a gidan daga shi sai ɗansa girgin rana ma shi ya girka duk da kasancewar akwai ciwo a kafarsa tun yana tunanin za ta dawo da la'asar bata dawo gidan ba sai bayan magariba. kuma dab da kiran sallar isha'i wani gurin ma har an fara kiran isha'in sannan ta shigo da dan faduwar gaba ganin cewar faruk ya riga ta dawowa ta shigo falon da sallama ya amsa mata ya miƙe ya fice ya bar mata falon sai ta bi shi da kallo kamun ta kalli ɗanta sultan yaushe dadin ka ya dawo tun da rana har ma ya ji ciwo a kafarsa ba ta sanya cewa komai ba tun ɗakin ta ta ajiye jakarta inda ta saba ajiyewa sannan ta fita tsakar gida da saurinta saboda kashiya matse ta ko da ta fito ta ɗauki bubuta ta shiga ban ɗakin yana tsakar gida na alwala alwala bayan ta shiga banɗaki ya shigo falo daga inda yake tsaye hango sultan na ciro kuɗi mai yawa a jakar baturiya da sauri ya ƙarasa ya ƙara buɗe jakar da kansa yana duba kuɗin bandir ɗin 'yan dubu dubu ɗaya ne har guda hudu sai kuma karamin canji da ke ƙasan kuɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta cikin wani irin yanayi na tsoron da baƙin ciki kamar an dasa shi haka ya yi tsaye a gurin har ta fito daga ban ɗakin ta shigo ɗakin tana ganin sa tsaye kusa da jakarta sai ta yi tsaye a bakin kofar tana kallon shi tsayin da ta ya ba shi damar kare mata kallo les ɗin da ke jikinta tsadadden les ne da ƙarfinsa bai kai ya siya mata shi ba sai dai ba zai munana mata zato ba saboda tana da yayyu da ke auren masu rufin asiri sai dai bata saka irin wannan tufafin sai za ta je gurin na musamman ina kika samu wannan kuɗin ajiya aka bani ta amsa kai tsaye kamar da gaske sai watsar da kuɗin ya daga mata tsawa kar ki raina min hankali mana wa zai baki ajiyar kuɗi mai yawa haka ina kika je gida gurin umma ta amsa tana haɗa fuska Rafi'a kin wuce gona da iri ban taba tunanin zaki iya aikata abin da kika aikata ba kuma abin bakin cikin da jini na a jikinki Faruk zargi na kake yi kuma zargi fa yana kashe aure waye baki ajiyar wannan kudin? ba zan faɗa ba tun da na kake ai sai ka ci gaba kuma allah sai ya saka min ka cutar da ni kuma yanzu ka fara bi na da ƙazafin zina ta fashe da kuka juya juya ki koma inda kika fito ya faɗa yana nuna mata ƙofa wallahi ba inda zan je sai idan saki na kai tafi na sake ki saki ɗaya To jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin Tausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. to da ma kawo kashin shirin nan baki da amma da lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. faransa ta ce za ta soma kwashe dakarunta daga nijar a wannan mako a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu ke kara tsami iran ta ce tattaunawa ce kawai mafita game da rikicin azerbaijan da kuma armenia a burkina faso kuwa gwamnatin kasar ce ta ɗaukaka marigayi captain thomas sankara zuwa matsayin gwarzon ƙasa to da zamu gagari sai Allah mu gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.